اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو عشرين دبير قوتا قوما وتا شوال هجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ذات تاريخ الأربعين لأكو Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin muktasarul khalil sharhin at-tafsir babin janaba shafi 272 matashiya inda za mu tashi sifatu talqin siffan yadda ake lakana wa mamaci kalmar shahada wanda kullum abinda ya sa ake so a kai jinya wurin musulmi samun cikawa da kalmar la ilaha shi shine babban musulmi ya yi maka magani kuma ka cika da addinin ka addinin ku gaba daya idan musulmi ya zama bai san wa'annan ka'idoji ba kaga ba shi da bambanci da jinyan kafiri kawai burinsa hannunsa ya za a yi kawarke ya za a yi tashi na'am yana cikin ya za a yi mutum ya warke ya za a yi tashi amma kuma in mutum ta zofa labudda minha to ko ana son mutum ya samu ya cika da imani da haka talqinu shahadata lakana maka shahada tuna maka kalma shahada kamar yadda ya fanta shi zai bar duniya ya mutu yana haƙƙaƙa abun nan da ya sani rigiman duniya ma kan sa mutum ya manta da abu ballantana rigingimin mutuwa tafiya tana ɗauke mutum hankali yaya tafiya lahira dogon tafiyar da ba dabawa sai dai a je a haɗu a kan. kuma labari ya tabbata shaidan kan tattaro a 'yan adawansa gaba ɗaya abokan faɗansa duniya hawa nafsu al'amara dama nan gidanta ne ya shigo da rundunansa yana kafa kubari ya sha in ya wuce yau ya cika ya sha kenan kun yi asararsa kowa ya saka abin da yake so ya saka قال المصنف وتلقينه الشهادة دلت أنا متكلم شهادة المسألة معطوفة على ما سبقها في الاستهباب وأن مسألة أولى تعقي كوشي أولى تعقي أكن وجه تقباتا أنا ببي مستهبن كذا أنا صن أنا صن كذا أوي ممشي وهي من السنن الماضية المتبعة التي خص الشارع أيضا الحكيم ألم على عناية بها ونن لكنا كلمة شهادة كما يريد أكي لكنا متن إذن أكا يفيشي نادد سكين صدوني دسوك غباتا المتبعة وندعشي لي تون زامنين النبي التي أحض الشارع الحكيم على العناية بها وانت من شريعة مرضان الله يا قعيتر أكم الأمة سكولة دوانا مسألة دوانا زي مطلوب a san yadda za a yi a taimaka masa ta usulobi daban-daban a samu ya cika da kalmar shahada يجدد إيمانه إيمانك يموت أهكا ويعني المصنف بالتلقين أن يقول أحد الحاضرين ليوم وندك أن ولممتي أمام المحتضر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ko da misali mai kira duba jikita likita ya duba jikita la ilaha illallah muhammadur rasulullah zai wahala ka ga mai jinya bai dauka tun da a lokacin nan kawai kallon likita yake kamar ya zo da lafiya kamar zai hana mutuwan to saboda kanan a lokacin duk abin da likitan nan ce faɗi shi zai ɗauka la ilaha illallah sai ko Allah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فاتن هنكلم مرة لا فيها دعوة كيوسا يقول أه تعيشي بعولا دعوة النبال كتابة شيم أشهد أن لا إله إلا الله نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وذلك وأن حتى لا يغفل المحتضر عن التشهد او يذهل عنه فان ده شيء وانا انهم ميجين انا حضر الموت دلو وانا متوى هذا مرة حضره الموت لذلك almautabiru wannan wanda ke jinya wanda mutuwa ta zo masa ya samu ya haka an da ya shagala daga shaida wannan guda biyu au ya zahala an wayan bagi inda talqini mura'atul adabil afiya fi mas'alati talqin ya kamata kulawa da waɗannan ladubba guda masu zakuwa wajen wannan hukunci ko wannan ƙabiya talaka da kalmar shahada na ɗaya yustahabbu an ya kunal mulakkinu a habbin nasi ilal mutazari ya fi kyau ya kamata ana son shi mai wannan lakkanawan mafi soyuwan mutane a wurin mai jinya tun da mutum lokacin da yake rashin lafiya ko a duniya a kowanda bai san gani sai dai da lura ta ɗauku to amma lokacin da yake jinya ainihin ana son wannan ya zaukar da shi wanda yake san gani tun da ya fi sakin jiki da shi amma wannan ya ɓata ma ya ɓata ma ya ɓata ma kana haƙe da shi ba da lafiya sai gashi ta ta zafin ka tunda son a duniya da ya karauke ban da kima a gare ka abokinka ya fi kima a gare ka ya kamun ka ya kamun da nan kawai ina roƙon Allah yi maka gafara Allah ya yafe maka Allah ya kai ka aljanna amma ni ka cire hakan ka kan tsakanin karfi tabbar ne kawai saboda na san yadda ka ɗauken ina da labarin kimar tsena a wurin Ka sun ka san ka kyale ne hmm? ai wani lokacin suna mamin babu yawon da tun daga yadda kuke tare da su yaushe za ka sau ganin su a zuciya ne in ka san maka in dai har ba kafin garin mutum to a cire maka ko ɗanka ne kuma in ka ce ka wane shigo min ko kuma ka wasu wane shigo min ka zauna ana tambaya ya faru oh, a war magana kawai tun da yadda karfe magana an rufe ta to a wuce wurin yi dai za a yi irin wani rabuwa za a yi irin wani rabuwa za a yi irin wani rabuwa tabbatar matsala mana jama'a mun yi ta faɗi mun yi ta ihu mun yi koke-koke mu yi gaskiya amma gaskiya ta fakara to ko da ko ba a bari ba ba a bari ba ba a yi baran-baran daga duniya ba to da za a rabu to gaskiya jama'a je daban-daban ana son wanda zai zai maka wannan a wanda barcin diddigin ka ahabbu an ainihin yustahabbu an yakuna al-mulakkinu ahabban nasi ila al-muhtadiri hatta tusadifu al-kalima indahu qabulan har kalman ta samu karbuwa mutumin da ka sani duk maganar da yake maka yaudarar kai ka kama shi daya ka kama shi biyu ka kama shi annako yayin da ka zo mutu a zakon ta ka ajiye wanda zai gaya maka jinta kake kawai eh jinsa kawai kake ina magana sai da sai ina za idan haida ka shi kai ba ka kake ba kai isa mu je mu ga kotuna mun fa musulmai ne kotuna annabin mu ɗaya fa ku tuna aiki ɗaya muke saboda Allah idan ba mu yadda da juna mu ba dawa za mu yadda da shi da idan ba mu sauran da za mu yadda da shi na lokacin sai ka goma ce kai idan ma ciwo ya sami ka a baka ka mutu ka kaɗai ka ganin ka ban ganin wani Allah ba ce ran da ka mutu in ka mutu su san da zai da gawa ko su ɗauka su yin ko su ɗauka su gudun ko su ɗauka mai yin kai ce ka san tsakanin ka da malam na lokacin zai wani lokacin da ban tun da an tun daga karamin da shi da zai bukani ne kawai akwai lokacin da za ka ga wani ɗabi'a sa in ya kawo da rashin lafiya bai san halin mutum gaskiya na ciki da lokacin da ciwo ya kama ne ba na san ganin mutum ya san abin ne kawai ne kare sai wanda na kira iyaka ina so yi duwai, duwari amma kaɗan ne kawai da abin da ke gaban ina jek abin da nake ji ina fama da abin da nake son to kan ki hali tun da za ka yi kiri shi kawai ba ni san kasafa kasan kwalaye da biyar wani kyan kasance tun bai da lafiya na sa dinga dubar akwai wanda duk zaka ce kawai haka ba ka ji kana san ganin wani kiran wani wani kaza kaza ba komai ga akwai ganin ka ke son je ka abin kuma hatta su sadifal kalima a inda hu kabulan li'annahu saboda wani wuri makamu shiddati wuri ne na tsanani malam wamtihanin wurin jarrabawa a lokacin ba ka son zuciya ka rabu kana fama da shekaru kana fama da wancan tim Allah san irin tanadi da aka yi maka kana fama da zafin jiki kana fama da wani ne sai ga wannan tun a duniya yana takakka sai ga shi a kaga abu ya karu abu ya karu ga ciwon jiki ga ciwon a wanda kake kallo ga tunanin tsakaninka da Allah sai ga wannan ga wannan wanda alama zuwa shi ba murna ike mutuwar faru da zuwa kawai in yi ganka a shigele murna ta kashe shi kai kafan haka murna ta ishe shi ya ganka a shigele yana Allah Allah abu ya same ka tuntun yau ga shi Allah ya kawo ka Allah ya kawo shi a gabansa ga kashin shigele ولا يستحب شرعا أن يكون الملقن أحد ورثته ba mustahabi ne ba a shara'ance ma an ya kunar mulakkinu mai lakana masa dinnan ahadu wa rasatuhi ina yake kai ne na koshi tsakanin ku ne na ga kai ne mara gura ɗaya da mai gadon ka mala a wancan lokaci ne tsammanin ka yanzu wanda wancan ya ba da kwangila a kashe ka sai shi kuma kusa da kai ya kuskure ka mana aka samu a wannan anguwan ba wani wani yaro ya sa babansa maganin jara to na aka sai ya zo jinyan shi ai dama ta samu hmm? eh ki zama haƙuri ko abokan arziki eh eh ya zai kai ce ce saboda ina so in huta likita ma ya taimakonsa yana bukata ya huta ku fita ku kyale shi yana son ya huta abincin suna iya za ka an kawo magani an kawo to ne za ku yi ku fita ku bani tasiri ya kama tasiri ya kama tasiri inda abin za ka gaya wasu su za ka ce ke nawa ne nawa ne ko zo ga kaza ga kaza irin su sai dai tambaya ta addini za ka akwai tambayan kaji amma dai ba ta kaji ce ba ta hakika ce ka zo kai tabbar akwai mushkila kaza akwai mushkila kaza idan za a iya za ka wata ce ba wasu gaskiya ba zan iya ba ka yi haƙuri in Allah ta shi ne zan yi maka an kuma Allah ya ba babu ya wuce ka yafe ne yanzu ba zan iya ba ba da ya lamanta to haka an ce dai mai gadon mutum mai kamata zo ku zama dubi a wancan zamani ya'ya nawa suka kwakwale iyayensu yanzu mu uzani tajirai da ake da ake da su tsakaninsu da ƴaƴansu dai irin nan na wanda suke muke tare da su mu uzani ba sa shiri da ƴaƴansu mu uzani mutumin da ina rayu ya je matarsa na rabon gado yanzu kina da ya'ya maza da yawa duk iya in ya mutu za ki samu gidan mai wannan ta zo da rata jinyan ka alai a yi Allah ya tabbake ko dai ba ta karasa ba to da ta ke ba ka magani in ka kai to sa ɗan ba ta ke ba wannan ta ke ka abincin da kake so ta da shinge zai ɗauki magana abokinsa ya bar magananka za ta aiki da maganan ƙawarta ta bar magananka sama dai muna fata a gyara wanda abubuwan da ake ba mamaki gida ana cikin haka ana cikin kayan allah kawo imani lokaci guda allah na iya juya mutane mai shiga mutanen girki لا تقنطوا من رحمة الله إذا لا نقنط أما دي أنت أنا معي معي هضر خذوا هجركم tun da mene ne ce kana da ba ka taba jin labarin yayin da wani yaro sai maka akwai kaza akwai kaza Iya hattara da kaza Iya hattara da kaza da kaza a shi in ka ganki kudi ke ne wa ka kudi ke zama wannan ka bukata ce ta taso za ka kai magana da wani mana kaza kai magana da wani mana kaza ke to na san matsayi an an kunar mulakin ahadu wa fatihi Allahumma illa in kana bunuhu sai dai in dan shi tunda ya kan zamo daban-daban fala harja alaihi fi dalika yanzu kamar irin wanda yake ba ba safai ba da mafi yawanci wata ta bada labari ɗan a attajiri ne bi ma'anar kalima ne kamun da ciwo an tara an shirya yanki a kane ne za a yi a kai shi kasan waje magani ya'yan suka ce a safau ba zai yi ba ba ta faransa ɗaya ɗan sake shi zai kai shi ko da ba za a kai shi wannan jinkila babban ciki ne suka karya shi duka suka kaza suka falla shi nan aka bari Allah ta maka dan ya dan warke aka yi kaza kaza kaza aka rigijinta aka kai shi suka haukace maza da mata haka take ba da labarin labar da zamar a bakin ta yasu daga nan dole daga can da ya ciwo ya warke suka ce wallahi sai an fage yadda za a yi ko in ya dawo daga can ya sa aka kai wani gidan da ba su san inda suke ba aka kai shi aka ɓoye shi ɗaya ɗan yana kulawa da shi ran da ya mutu suka maka shi a kotu suka ce ya kashe uwansu to kaga irin wannan ga yadda kuke ai tare da shi ai za ka bai zama kuma da kai har ga shi kiri an balla shi a kanka duniyar nan za ka inda ta kai kuma ba wani abu ne ba da za ka yi haka kai mawon ba ka san ana yi ba to abu kuwa zai rutsa da kai wata rana kana nan har kana za ta rutsa da kai to da ainihin abin na haka to kaga irin wannan lalla kana da shi to kai kafa kai ne kai da yayanka kai da jama'a ka kowa shi san kowa shi san inda kake ka ce maka yau ko kowa tunda jinin ɗakunan mu ba iri ɗaya ne ba wani duk maganan nan da ake yi Allah ya taimake shi ya rufa masa asiri duk maganar nan jin take ka gode wa Allah ka sai ka ci gaba da zama haka ka roƙe Allah ya taimake wanda ma shi irin wannan hadarin na uku tuƙalo a shahadatu a mamar za a dinga faɗin wannan kalmar ne wurin mai jinya bi sautin hadi'i da sauti na ladari yin kinuhu sama'ahu eh, sauti mai daɗi sauti na ladari dai kalma ta ladabi ta fito daban daga kalma mara ladabi ga dama yana son shi na hudu idan ta shahada al idan mai jinya yi kalmar shahada na ba da talqini fala tukarraru amamahu ba a face mai maimaita ta gaban shi illa idan ta kallama bi kalamin dunyawiyyi sai inda ya tashi ya ƙara wani magana na duniya fa yastahabbu i'adatuha litakuna akhir kalamihi min ad-dunya dan ta zama ƙarshen maganansa a duniya ولا يجوز أن يقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن عرش الله في أبيها لتا بي كما تباتي مكاتا أنا نونا متوى ذاك شيء أشهد أن لا إله إلا أقام وكتك أقام وكتك دا إيماني كذا zai sa maka wani abu ba za ka fai yayin da za ka je wani abu ya ya ma ba ko kuma ba ka san a lokacin abin da yake gani ba ba ka san abin da yake ji ba don da kaga a cikin magabata akwai wanda aka ce masa ce la ilaha illa la ce ba yanzu ba ba yanzu ba ya tsatsake aka ce mai isa muna ce la ilaha illa kana ce ba yanzu ba sai ta lokacin da kai shaitan ne ya zo nake gani ya zo yana cewa imamu wani ka tsallake imamu wani ka cika da imani imamu wani ka suta da imani idan an yanzu ban suta da imama ba tun da ban mutuwa ba ka sani ka suta da daga hannun shaitan sai ka cika sai ranka ya fita kana kan bakanka nan kafin ka suta da amma don an kwashi jikin ranga an kwashi jikin a masallaci an kwashi jikinka a laburari ka duk da sauran rikici sai ka ga ta cika da kalman nan na shada, kana jaddada ta kana jaddada abin da ke cikinta nifa ra'ayina abin da zan imani da shi babu wani abin bautan gaske sai Allah kuma na tabbatar na yi imani annabi muhammadu manzon Allah ne ma'ana ina gaskata duk abin da yake ina barin duk abin da ya hana ina aikata duk abin da ya ba da umarni ba zan yi komai ba sai da tsara ni ka mutu da wannan zuciyarka da kudurin wannan zuciyarka ne ka samu kashi to kaga wannan yana da bukatan ka samu da zuwa har ga Allah ne ga abin da ya da shi dan ka yana kallon tun masu ibadodi na shirya suke sai mai bautan Allah kawai kuma ni na gaskata dubban shakkan abin da annabi ya faɗi na gaskata na bar kuma abin da ya hana kuma ina na sai na aikata abin da ya umarni ban yin komai sai yadda ya tsara wa ma ya ƙoluha shi isa dole mutum ya kamata yana kalmar shahadar nan ya riƙe a takaicen umarnin saƙon da ke ta ko da sharuɗa da menene a duniya ake amma mutum ta shi tafiya lahira ya kankane a takaicen ta kawai ya shiga lahira a haka a fiddarin yana kan bakansa wannan shine ko tashi zai zai tashi da ita وإنما يقولها من غير توجيه الخطاب إليه بدين قبضنت باتاردا يا بسكنت دبطور وغريشبا حتى لا ينزعج ويضجر إن بديت الكتاب ويتكلم بكلام غير لائق نشد وينبغي للملقن Allah ya lafa alai kada mai talqini ya matsa mafa yana ya tingana min ta haka wa innama ya kona mu'arradan faqat gitta maka ita zai gaggaye saboda ya faɗi da min indi nafsihi hatta yaftina har ya farga wa ya min tilqa'i nafsihi daga wajen ran nan eh idan ya yi sai ya ba da gawo inda wani abu da yake sha'awa ya yi masa kaga yi sa ake son wanda ya yi bisa tunda ka kaga ina son sa kawai abubuwa da yake masa na mu'amaloli haka ko na magana ko na yadda yake ɗaukansa a lokacin na tunani zai fi zuwa maka mai kyau yana yi yana ba da gab yana ba da rasa na takwas wa idan na tsakal mulakkin shahadata ne Mulakana. idan wanda ake lakana masa wannan shaida ya furta lam ya kulha al-mu'tadiru wa lam ya kulha ya lakana mulakin kenan bai faɗe ta ba walam ya ƙul halmu ta bai jinyan bai faɗi ba fato kalo marra ukura sai a sake lakin ba da sakata kama kulta bayan an samu rata an yi shiru wa haka ba juya shi aka yi menene aka yi ruwa aka bashi gyara masa menene wani za ka ga ai wanda ya iya zama da jama'a wani lokaci kawai kana zaune da shi sai ka ga ɗauko halifan ɗinka yana goge haka dinga mamaki ta cewa wani ne haka kada da su ai na ga yayi kora da abawa da hmm, wannan takalmi ka dinga sa irin wannan takalmi ni da za ka ɗauki na wannan so hmm, wane mutu zai ka gani wani abu ya zama a zuciya ka kaji daɗinsa kaji daɗinsa gyara takalmi wani za ka yi sai kana zaune sai ka ga ya kama kafa ya cire wani abu ya cire wani abu a jiki kaga yayin da ita yabu nan yana ga wannan abu da cutar da ba zai da shi kan gama baka ganci ba ko ga wata yar kora ya dan kakkaɓe haka shi a wurin sarin wani irin kakkaɓan darajantawa da girmamawa ba ka sanin yayin da za ka sake jiki da shi ka tun da haka na neman aiki ne to maimakon wannan ya shagwabe a ka yana kaza yana ka don da za ka kai za ka ji kai kawai ka ji wane ka ji kaza kaza ko wasiya za ka ji jin daɗin ba wannan ko wannan sai ce to kaga wani na ta ka ba mamaci ba zan tashi amma ka ce haika amma ka yi kaza amma kaga wani ka bar ba amma bai ma san kai mutum ne ba tsakaninka da shi kaban yaya ne lalura kawai kaddara ce ta samu hakuna hada wuri guda daya ha wannan ba za ka fara lankin baka da lafiya to a ita ba wani a sunnatu wat-talqin sunna da wannan talqini tadammanat as-sunnatu al mutahara sunna mai tsarki ta tattaro mana وتوجيهات نبوية ترشد إلى فضل التلقين ناشر يصد متنزوة فللا ون تلقين وأهمية منها عن زازانا أن عمر رضي الله عنه قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وندا يجي النبي كباني لا باري shi ba shi ne ki maganan ba ya kolo man lokina inda wanda duk aka tusa mafa aka ilhamantar da shi wurin mutuwansa la ilaha illallah Allah kana masa ta shiga daga janna kaga sai ya zama kaman wani masu waya kaga an kira sai ta dalili ya ta da bidigi ƙarshen ta ce maka na matsala ka sake shiru ka fashe shiru wani kiran kana kira sai ka ji kamar ƙurum ya fara sai ka ji ya fara zuwa yanzu abin da ya rage ya amfa to kaga lokacin da kake lakana masa sai zuciyar ta karɓi kalman ta juya ta to lokacin da ta juya ta da niyan karɓa ta amsa ta ake sai ta cewa ke faɗi ya ga mutum kuma ga shi taro daga zuci zai ga mutum ya faɗi da kansa la ilaha illallah wanda ya mutu da wannan kalma aka jefa masa ita ya kuma karɓe ta dinnan wannan mutum da kalar janna amma kafin da ke akiyanta da ayyukanta da ma'ananta ba tsorar kalmar la ilaha illallah ba ne ba عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله to kaga kenan ko da mutum bai da lokacin zama da mamacinsa in ya kai shi asibiti yana son ya kai shi asibitin musulmi kaga ƙashenta mutum ya yi mutu a hannun mai ce oh jesus sai bi ta haza mutum ya gama rayuwarsa tana nema ta tafi a banza don ta yana furtawa shikenan a lokacin ya ruɗe ga shekar ga menene jiyar da irin nan musulman naku suna ina na mutane su ne gaskiya ka je can ai maka wulakanci ka je can an maka wulakanci ka je nan an maka wulakanci kana zuwa nan baba sannu baba kaga kila yarinya ta shiga ta fita ya kun ga baba ne bai kamata mace ta taba shi ba a nemowa ne ƙarshe sai ka yi masa ce to wajen Allah masu bin musulman Hassan baba ne baba bai kamata ba taba shi ba amma ko za ka abu na ɗinka in maka allura kawai amma dai in kaga bai kamata ba bari mu nemo wani ka jira wani zo shi kuma gashi baya nan ta shiga ta fita da Allah wane karka tafi ga wani baba namu yana bukatar a yi masa allura lokacin allura ta yi kuma wani bai iso ba yanzu iso kai kai masa allura kafin ka tafi kai haƙuri shi duk da dai ka tashi kai haƙuri saba mana ba dole sai ka ba su haɗin gaiwa su kuna ku sunna ku sun tarace ka ta kuna kila ma an daka maka tsawa ko ya zo kanka zai maka allura a kusan kan tarira haka zai dai ka karba da hakuri amma da da walwala wannan kalma ce ba ma za ka ji mutum kamar ya dora kaya ne wannan abin da ke kodana bai ne maka yaro kaza yaro kaza لا إله إلا الله هم كيفا ذكر بزوجي لا إله إلا الله أشهد أن لا إله كيفا تبت الله قسيا النبي محمد قسيا ina tabbatar da haka nan take sai kace a ai ashhadu an la ilaha illallah ba ashhadu an la ilaha illallah ka mutu ba wa ma'ana mautakum huna المحتضرون الذين في سياق الموت وند سكي كغرغر مسوا نأكو وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة duk wanda kalmarsa ta karshe ta zama kalmar shahada ya ma shiga aljanna baro ma ya kono la'akari da abun da zai kasance sai a ɗauka ya ma kasance tun ba ya ma shiga aljanna tun da cancantan aljanna ya riga ya tambata gare shi yanzu abin da rage sai dai mai da take tsakiya wannan shi ne ga wannan babu yana da matuƙar muhimmanci musamman babin fita duniya ya shiga lahira kuma na san ba za ku manta ba inda malamai ke kuka auren shigawa. sauri ne ya kwana kuka aka ce me kai wa Allah ne haka wani laifi kai wa haka kai wa Allah wani mummuna laifi irin wannan kuka sai ce zunubi ka halace zunubi mai zunubi inda zunubi ne ne zunubi na ban ɗauki zunubi kamar wannan ba ya ɗauki kai ice zunubi ban ɗauki zunubi kamar wannan ba babban bala'i ka cika ba da imani ba kwanan yana kuka duk ayyukansa duk tasbihinsa sallolinsa nafilansa tilawan ƙwar'ani karantawa da yake mene da yake amma yana kuka bai san akan me zai cika ba wannan cikawa ka kuwa ya kamata in aka ce an kawo ma mara lafiya masu jinya su yi maka abin da ya dace su yi wa tsohonka haka su yi wa jatumarka haka su yi wa ‘yan ɗanka haka su yi wa ɗan uwanka haka wannan hisa ake son a yi a samu wurin jinya na abin nan ko da ka adamu da tsadansa cikawa da imani ai ya fi komai mustahabbatu ma ba'dal maut yanzu dai wanda ya yi sallama ya so talai daga duniya ya shiga lahira yanzu ya rage jama'a in dattijo ne ya shiga in dattijo ce ta wuce in ma yaro ne lamari ya tsanke yanzu bayan an mutu ne ake nema to abubuwan da ake so bayan mutuwa wata المصنف وتقميضه farko dai ana son rufe masa ido farkon abin da za a fara wa talibin da ya mutu rufe ido shi wa shaddula hayaihi da haɗa muƙamuƙinsa ko haɓasa idan ƙabar saboda ai kaga bakin mutum kasa ke daga ya sama yana kasa kasa kasa kasa fi sa ba da yana tauna abu jiyan wata na zuwa kafa na zuwa kafa na zuwa kafa yana daga sura ana son sai a daga saman a haɗa shi da kasan a daga shi a daga shi sai a haɗa shi da sama in ma zan ta kai a ɗaure shi a ɗaure shi idan ina da rawani ko akwai wani majanyi ko akwai wani mazagi da bai kamata a sa masa igiya ba a samu wani dai abin nan haka maza sai a tura shi ya haɗe sai a ɗaure bakin ya zama a haɗe kafin ya sandari saboda idan aka bar idon haka a buɗe bakin nan a buɗe ba zai kyan gani ba zai mummunan gani al-ma'ana wa mustahabbati mustahabbatil muta'allaqati bil mayyit daga cikin mustahabobin da ke da alaka da mutumin da ya mutu awwalan ta game da ainal mayyiti rufe ido matace ba da tahakkuke min mautihi bayan tabbatar da mutuwarsa ta hafizan li hayati saboda kyautata siffarsa domin idan mutum buɗe bakinsa ya sandare haka kai ido ya yi dokwa dokwa in ya bushe aka sai ga maza ko da ɗan ruwa a rufe a ja a dinga rufewa zai dawo ya haɗe wannan ba shi kafin ya san dare sai a tura kafan ya haɗe da sama to idan sabon an tura shi zai sake in an tura shi zai sake a samu igiya a samu abun daurewa a daure zalika anna ibqa ainihi barin idon duna samafto hatai ne ya shawwe hoho yana bata shi wala ya juzo ta game da ainihin muhtadiri amma fa bai halatta rufe idon matacce kabbala khuruji ruhi tun kafin ka mutu ka ji ana rufe ma ido kuma gashi ba ka iya mutu kafin ka mutu ka ji an daure ma baki لأن ذلك يفضعه wannan yana firgita shi yana zama to na mutu kenan wata da huwa muqata da sunna rufewa shi ne bukatan sunna li qawli ummu salama ummu salama radiyallahu anha دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة النبي يشكو وجن أبو سلمة وقد شق بصره اذا سيعيدوه يا بودي اشيرين يا فتاه فعلم ظهر يده في مطشه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر هذي ان انكر اشيد وقبيش اذا يا بودي انا كلا عندك درنك yana kallon tawagan da suka tafi mai ran mai kalwa ne ya zai ya cire nan an fashi a abuna a inda ake sawa an ɗaga an yi sama sun biri ina ta kallon za su dawo na ina hafa ƙasa zai da tabi'ar basau عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما على على ما قال أهل الميت إذا كن على ارتمة التنكو دن زوجة أكي أي كمان دولي دقيقة مصمع أبو ناشا فيك ba wai ragwancewa za a yi ba فعظمة البصر رفع فإن البصر يتبع الروح شيء إذن بالرمي وقولوا خيرا كفري الهيري أصمم دعاوي الله غافر تاواني الله واني الله كيواواني كذا قوة شيء فإن الملائكة تؤمن nan mala'iku na amin kamar yadda muka yi cewa a nan ba ce Allah ka ba wa ne lafiya duk a ce amin Allah ka ji kan ne duk a ce amin to mala'iku suna faɗin amin ɗinsu kuma ya bi namu alama kwala alul mayyiti amma ka gan ana an halaka ce suna ja amin eh. ايه بقى كده طول قالوا البيت قول لك يا ميتي قوم ايه لا يضر بك فيه ميت بيتي اهل البيت ام ذاك جد دائما نيك ايفادي كيف اي اهل الوطن يا بيت اهل الميت اهل البيت اما في اهل الميت اذا ما ياكي ان قوان فكاليك wannan ku alul baiti da haɗa kowa da kowa ibara da alul baiti ya fi ibara da alul mayyiti قال أبو داود قال أبو ميسرة وكان رجلا عابدا شي أبو ميسرة متن ميبوتا جمدت جعفر المعلم آه شي أب... a gammar su kai jafar mu'allima na rufe idon jafar mai koya mana malami wa kana rajulan abidan fi halatil mawu, mutum ne mai bauta lokacin mutuwa fara'aituhu sai na shi fi manami lailata a a'azamu ma kana alayya abin da fi wahalar da ni tagamidu kali kamala an amu rufe ido da kai ne kafin mutu saniyan eh cewar ya ce ka a rufe ido mutum ya mutu ko ka a rufe masa ido sai ya mutu shine ya kawo wannan ya ce sai ya kawo tarihin wani mutum ya je ya rufe wani bawan Allah ido da ya rufe masa ido can da daddare zai mafarki ga mutum yana cewa bala'in da na fisha rufe mai ido da kai kamar ga kakan yi mafarkin mutum wani an mai kasha bayan ka mutu yaya mai ka gani yaya aka yi ya ce ai abu inda na fishan wahala hankali nan da ya da ka rufe mai ido kafin mutu ka gana in ka ce me ya fi nan ka a rufe a mutum ido kafin ya mutu ba ko? yawwa saniyan an yi shudda man hadara wa fatahu fakkaihi an yi shudda man hadara wa'inda suka halarta su ɗaure ainihin eh, man hadara wa fatahu wanda suka zo wurin mutuwa su ɗaure fakkaihi ɓarin bakinsa a haɗe shi da sama al'asfal asfal tunda na sama bai motsi na sama ke motsi kamar da muka ce wal a'ala bi asa bi isa ba da wani kyalle haka ko wani bajani arida mai faɗi min ta fi zakani daga kafan haɓansa a tura haɓa ta yi sama wayar batsuwa su ɗaure ta faukara ta yi kaufa da kolil hawami tsoron shigan kwari famahu Wajen jawfahu da cikinsa wali annal mayyita e, idza baqiya maftuhal fami mamaci in ya ci gaba da zama bakinsa a bude ba da mautihi ya siru manzarahu qabiha ganin sa zai zama bai da kyan gani wa yadullu ala istibabi shaddil lahayaini abin da ke nuna mana musabancin haɗa haɓan nan mukamukan guda biyu kawulu umar radiyallahu anhu hina hadaratul wafatu lokacin da mutuwa ta zo maka abin da yace li ibnihi udur minni yace zo nan kusa yazo fa idza ra'aita ruhi qad balagat lahati lokacin da kaga uh, ruhi na rena ta fito daga makwallatuna ta fita kenan ta fita daga cikinsa ya mutu fa a fakkal yamna ka fakkal yamna tafin ka na dama ka fashi a fama da kan goshi na ala jabahati wal yusra ta ta zakani hagu a kafan habana kaga nan na kan matiga nan yana kan haba sai ka tura na ya haɗe da sau tunda nan bakin zai sako kafa so sai ka tura shi su haɗe me yake da suna eh, zaka ne ko daga nan bayan ka haɗa haɓana da abin wa game ne sai karfe min ido tafiya ta wuce shi kenan kuma istihbabu du'a'i mustahabancin yin du'a'i ويستهب في هذا المقام الدعاء أنا أصن دعائي وأنا مريض سواء حالة خروج الروح حال انفتار أو بعدها لما جاء في حديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولوا خيرا كفر الهيري fa innal mala'ikata tu'minu ala ma qala mala'iku na faɗin amin akan abunda ma qala ahlul mayyit ahlul bait zan saki ahlul mayyit daga abunda yan ɗaki suke faɗi eh eh lokacin duka ba an ce ana son du'a'i halin fitan rai da bayan fitan rai tun da lokacin sun halatta dama lokacin da zai fita zan zai fita a yi mala'iku kan zo mantil basari wa'annan da suka zo tawagar da zo mantil basari da lifafa su suna jiran wannan zartun a lokacin nan ya kamata ana duwayi Allah ka sa shi wannan nawa ne ka fara ne ka ne zan Ka ga mala'iku da suka halarta ga su zazzaune suna amin amin Allah ka sauƙaƙawa ne ko wanke wannan ciwo nata mala'ikun na ce amin bayan kuma ran ya fita na abu na ce kaga dole za a canza duwayi yanzu ana magana Allah ka sauƙaƙa hanya ya riga ya abin da ya samu ya riga ya samu yanzu da kayan aiki to Allah ka rangwanta wa wani amin Allah ka karɓi ka cece shi ana amin Allah inda za shi ɗin nan ka shi masa rijista a illiyin suna malakuna amin Ko kaga da lokacin fitar da bayan fitarin duk ana bukatar du'a'i ba a bukatar koke-koke ba a bukatar lagau lagau halatta kawo jarori au ba da لما جاء في حديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت أي وانت حديث من بيان ولما جاء سبود أبن يزوكما من دعائه عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة بعد تقميده اللهم اغفر لأبي سلمة كذا فأنا يسد وعي أنا بيجا لا يجاب تامسو جاما لا يكون نصن شعرين ورفع درجته في المهديين كتوك كمقام فسك ما تشيري تروى دعاك ماذا يكون عامين آه wa ahlul baiti na qulu na amin wa khlufu fi aqibihi fil gabiri Allah ka kawo masa madadi ya tafi akan harkokin da yake ciki to Allah ka kawo masa madadi a zuriyarsa fil gabiri da cikin wa'inda suka tafi waqfil lana kaga wannan ai du'a bai kamata mu wa mutum shi ma ya bashi ba to mu ma dai haka Allah ka gafarta mana ba mamaki shi na shi na an karba a to mu fa na mu a ciki ku to mu ma dai Allah ka gafarta mana a kai yanzu ba du'a akai ba karatu ake amma dai to Allah ka karba وله ya rabbal alamin اللهم افسح في قبره Allah ka buɗa masa kabarin ka gana ta an sa mutum ka dubi ɗan rami inda ka sa mutum a takure a matsi banda nan kuma a bawa ƙasa umarni ta haɗe su Allah ka buɗa wannan wil lahu fihi ka haskaka masa kabarin nan وقال ابن Habib. ينبغي an يلقن لا إله إلا الله كما maimai ne ya kamata a laƙauna masa la ilaha illallah wa yi basaruhu idha qada a masa ido inye ya cika wa yuqalu indahu ana faɗin wurin rufe ido salamun ala alal mursali walhamdulillahi rabbil alamin لمثل هذا فليعمل العاملون وعد غير مكذوب wa'adu wa'adu du'ai du'ai aminci ya tabbata akan jakadun Allah godiya ya tabbata ga Allah mahalicin talukai ya fa'alu ma sha faqad fa'alahu huna li hadha irin wannan mutuwan falyamal al'amilun falyamal limiti li hadha masu aiki sai aiki saboda wannan mutuwa wannan ta tabbata sauran na nan a yi aiki saboda wannan kaga wannan wazi zai shiga gagawa a je Ya wani babba daga cikin jama'a na tattalin limiti da haza fali amali da yana dace daga wannan yana ce limiti da haza saboda irin wannan mutuwar masu aiki su yi aiki yadda wannan tsinnan ya tafi tabbas tafiya za mu yi amma ba shakka tafiya muke ba gafala kuma ya san mai mutu sun da babai shi ya mutu kakan shi ya mutu ya yi imani da mutuwa bai to amma gafala fa ke kenan a cikin babin tawwa a samu ya kaba dole a farka kafin wannan mutuwa ta zo ba ya kamata masu aiki su farka su kai kan aiki wa'adun gairu makso alkawali ne ba karya ba kullu nafsin za'iqatul maut hadha qad zaqaha wa baqiya nanu fanazuquha to anan in dai har maganan daga zuci ta taso jiki zai yi sanyi dole wasu suka shigo gida suna kwaramiya hankalinka zai tashi wa mimma yustahabbu qawluhu fi du'a'i daga cikin abin da ake son faɗinsa bayan an yi mutuwa da du'a'i bismillah وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه أمره وسهل الموت وأقعده بلقائك وجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه muna neman taimako da duk wani sunan Allah shi ne bismillah na kira mu ta muna neman taimako da duk wani sunan Allah ko da duk wani sunan Allah muke neman taimako kuma bisa aqidan manzon Allah ya Allah yassir alaihi amrahu ka sauƙaƙa masa lamarinsa yanzu da yake ka gagarin mutuwa kuma bayan an mutu ma ai wani rikici za a shiga famo wata sabuwar duniya yanzu za a je ta sai mutum ya samu karbuwa za a je wajen kafin a ce an wa masa rijista an ba shi ɗaki in man kira shi haka jari shabihun bidalika ɗaki yana da amma kafin a ce an karbe shi ya sha intabiyu ya sha intabiyu mala'iku sun ba da umarni a ɗaukar masa shimfiɗa daga aljanna na ɗauko masa katifa a kawo masa kayan masarofin aljanna a janyo ac daga can a sa masa a cikin nan a janyo fitila a haɗa masa haske a cikin nan kamar duka an haɗa masa fitilar da za a bashi da irin haske da za a bashi hatta shimfidar da zai kwanta za a kawo masa shimfidar daga gidan aljanna to kaga wannan ta ai kyau kenan wani ko akasinsa daga nan za a ɗauko masa shimfiɗa daga jahannama sannan da duk wani kayan azaba za a ɗaɗɗebo kaɗan sannan a jono masifa daga ɗansa ta tulo cikin nan da wani ibi da wani zafi da wani wane ne kawai Allah shi sanya da zai kai zai shi kusan dai kwatan kwata kirga nan zai zauna a kabari mu'azzab ila a misawa. san da akwai azabar kabari ko a da maka ce Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabr Allah muna neman katsari daga azabar kabari hadha huwa al-qabr muna roƙonka ni'iman kabari saboda haka nan a lokacin za a tattaro masa kaloro to Allah ka sauƙaƙa masa wannan kafin ya karɓi wannan takarda kamin ya samu ka sauƙaƙa masa haɗi kai tun da ko kaiwa ya samu kai tabin nan illa za ka samu sauƙi ta wasu dalilai da aka ce mai karanta suratul tazara kullum kullum mai yin kaza mai yin kaza mai yin kaza mai yin kaza mai yin kaza wasajjil mautahu wannan mutuwa ta shi ka sauƙaƙa ka ta gama da aiko na wurin suna amin tun da ba an ce suna na wurin ba wurin mutuwan tun kafin ran ta fita Allah as'iduhu bi liqa'ika Allah ka ba shi sa'an faduwa da kai eh ka ba shi rabo ka rabautar da shi ya sadu da kai tunda kafirai an rabbihim la mahjubun shi ko wannan sai yalqa Allah to Allah ka ni'imtar da shi da faduwa da kai waje almakar kharaja ilaihi ka sanya abun da ya fita daga gare shi khaira mimma kharaja an fiye da inda ya bari ka zo ba gidan da ya bari musamman a ce maka mutuwan asabiri ga gidan nan ga kujeru ga sabon kafin wundunan nan sun sha labule AC ba ƙara sanyi kawai yake badawa in fankokin nan ga sanan kamar ba kaza ba tsakar gidan nan ga sarari gidan nan ga itatuwa an daddasa ga waye ga waye duk an tanada to Allah ka fa inda ya fita din nan inda shi ya zama ya fi inda ya fita daga nan ya fi inda ya fita daga nan to wannan du'a'i kaga yana cikin abun da mala'iku za su ce amin kuma abu ne da ya kamata duk musulmi ya iya shi tun da ba za a ce wane da wane a nemo malam wane ya yi a nemo malam wane shi za a yi haka zai zama bidiya daga nan zai fara to nawa za a biya ni saboda haka nan kai za ka iya sai dai kana ce malam koya ne sai koya ma ga ka yanzu da alƙalafin ka sai ka ɗauka ka rubuta a littafin ka ne nawa ne littafin duka ka ga sai ka koma gida a yanzu na eh, da labar za ka yi wa ɗan uwanka Allah kai ma Allah kawo mai ma fa'idatu akwai fa'idodi da dama na ɗaya dai an sufiya na sauri rahimahullah annahu qala wa man lam ya game da inda mautihi mutumin da ba a rufe masa ido yayin mutuwa ba wa bakiya maftuwa la ne yawa gari idon sabuɗe jafan wasu fatai ne lebe a sake kuma ya riga ya kai wata martaba fa innahu ya khudhu wahidun adudaihi wani sai zo ya riƙe damtsarsa shin ta gaba ya danne amma aka zo aka ce kaga an tura shi kila zaunar da shi wani ya riƙe nan da nan tam riƙo sosai ba wai riƙon ka daddafa ba a cikin tsoro a riƙo za ka kamar yadda ka san za a sarrafa abu kamar ce za a ɗora mutum yaya ake riƙo shi ana rikon su daga in ba haka ba ɗaya hannun yana ya balla ka da shi to dole damkar da za ka masa za ka masa damkar da in yi juya ya ji kwandama damkar ka da abin da ake masa kan a rike shi dam haka mai damkar ya akudu wahidun bi abdullahi wal akhar bi bihamai rijlaihi daya ya kama ya manyan yatsunsa manyan yatsun riko sosai ba abin da ba riko zai ya ja to in ya ja wa ya ja zai ba ni shi wannan ya ja kalilan fa'iza ya tagammas to zai ga in aka ja in aka ja manyan yatsun na aka ja na zaga baki na daga sama zai haɗu idan za ga ya koma sama ya haɗe shi wanda sama zai sakko zai je motsa kwayan ya zo ya haɗe shi wata zika mujarrabu sahihun wannan gwadajje ne an gwada magana ta ingantacciya yin haka wallafa alam na eh riko da ya kasan tun da za a ja hannu kasan zai rike damɗe ba shi a riƙe nan ba a riƙe nan riƙo sosai ko a tokare shi ba sannan kafa a miƙe a ja kafafuwan in ba a yi haka ba a juya ta haka a riƙe da tun da kasan yana kwancin ka ja wani yadda ka ja shi ƙasa ke da ja shi yadda zai sutule ai masu riƙon da ba zai kwace ba riƙo sosai babu ƙyanƙyani ba tsoro kamar irin yadda za ka miƙar da abu in ya ja wancan yatsun manyan yatsunsa da ƙarfi ya janye tun da zai miƙe ko a danne ko daga kwance ne ma haka haka to haka ja ɗina nan bakin zai ɗaga ya haɗe idan zai rufe ya ce wannan an gwada aisha gari. a ba ma wani ruwan kawai an ya riga ya san dare eh in an ja wannan zai haɗe zai haɗe ba ma magana faruwa tunda bai magana faruwa ba tunda ya riga ya shiga wani hali ai nan da zai shiga ko kuma a'a tun kafin ya san dare ma abun ya gagara to an masa ka to kaga ba zai aiki ba tunda daga cikin tunda yanzu gaba ne kawai za ta yi aiki motsa abin da ya kawai gwada masa karfi ne shine zai aiki magana ruwa an wuce shi kafin ne a kai ga aka ake sa ruwa na aka sa ruwa aka rufe shi kenan amma ta wuce ruwa wannan hmm? eh? ba ka gane eh na nura mai yi ka taba baya ko gaza gargi <laughs> eh ka riƙe shi sosai a mai riƙo ba yadda da yake ba gawa ce ba eh? sai zama ta baya eh ka rungumo shi ka riƙe riƙo sa ham dan sa tun da kanka zai sake jikinsa gare ka ko shi kuma wannan ya ja manyan yatsun ya Allah ya Allah wannan fa'ida ce babba Fa'ida fa'idatun saniya wa alamatul mauti al'aqida akwai alamomin mutuwa tabbatattun tabbatattun alamomin mutuwa wanda in an gansu mutum ya mutu alati ala game da mai mayyiti tunda ana magana kada rufe masa ido kafin ya mutu ko to ya kamata a san me zan gani an san ya mutu me zan gani in san ainihin ya mutu me zan gani to ga alamomin hiya na ɗaya an yanka tsaya na faho numfashin ya tsaya za ga numfashi ya daina numfasawa kawai yana zaga ce yana miƙe kamar gungume na biyu an yi shakisa basarahu ila sama idan sai zuru zuwa sama bakin tawa ya taba a roha can eh eh duka duk inda aka son ana bi daga ta hanci kila ma ai hannu inda jini na har ba za a je yi kaga anan ma a zamani ba ana kawo abun ji ba sosai sai dai ba ko ina ake da shi ba jini ne bugun zuciya ne akwai hanci akwai baki ko kaga ina ina ba kuma ai kaga nan zai dan daga ko kaga in an kasa kun kunne za a ji dan numfasawa to haka lamarin da sai an rungume shi sai an je abu na ɗansa kaga nan dole namiji zai wa namiji mace za ta yi wa mace su ji ko iska za ta buge duk za yi duk dai hanyar da za a bi tun da aka zo nan ba doka ce ba wanda za a ce in an faɓa an yi ainihin abin nan ba aya ba ce ba mu'amala ne ba an yi shakka basarahu ila sama'i na wuce wannan eh, ko ya taba'u ah, ruha lokacin da idon nan ya biran ba kiftawa shuru ba kiftawa an juya an juya ido ya tafi to ya wannan ya mutu na uku an tamfar jasa fatahu leɓe ya buɗe kaga an haɗa su wa'annan za a duba numfashi a ya sani babu ga ido baya kiftawa to sannan aka kalli baki an ga shi ma ya sani wala tan tabiko bakin bai in an hada shi ma sai ya koma in an bude ma an hada sai ya koma da kai wannan alama ce babba ta mutuwa dalu an تصفقت eh, kadamahu kafa ta faɗi kafa ta faɗi kaga kamar misalin wannan yaro yadda ke zaune inda mutu a yi kafa za ta faɗi kafa hawa za ta faɗi an tayar da ita an tsaye da ita ta faɗi an miƙe ta ka ambuna an tankware su ta faɗi kafa an ɗaga hannu an sake shi ya biyu ya faɗi ta yi wannan babban alama ce ya mutu daga cikin alamomin ya mutu na biyar an tanfasi da kafahu wa yumila anfahu wa tamtaddu jildata wajhihi wa yankhasifu sadqahu an da kafahu ta fi kanfa su kwance su rabu da jikin inda suke kaga kafi tafi galibin za ka shi a jikin wani wuri aiki to ya zama tafi ya tafi ya faɗi ya rabu da ko'ina wa ya milo an taho hancinsa ya karkace mana ba doron eh, hancin da kaga a kan idan aka aje shi don kaga ya tsaya akwai alama shi ya rike shi amma in ba shi ya rike shi ba kana tsaye da shi zai tafi haka kawai ya ka sai dai an kai wuri ka kai dan gurbi katare ta nan katare da nan a ka kai katare shi amma ka bar shi akan irin dandarmin na haka za ga yi haka ko kuma ya haka ka ganci ya karkace daga za a kalli sama shi ma alamomi ne na mutuwa watamtaddu jildata wajehihi gas me yake fatan fiskarsa ta saki jiki ta fashe gaba ɗaya fatan fuskarsa ta fashe wayan eh, khasifo a sudugahu suduge kai kai ɗinsa duge shi eh, kai kai ne yansa a ba kokon kai ne ba kai kai ne akwai kai a ba ba ba kai kai ne tsakanin eh, kunne da abu na shi ake baka kai kai ne to ainihin eh, ta shafe wannan tsara mai za da ya koma ya haɗe kawai ya yi abu ya shafe ya zan ga ɗubi na cikin kai za ka ji shi ya yi ɗan wani abu na haka wanda ya mutu da gaba ɗaya haɗe kai kai ɗin tsakanin eh, wannan sajen nan da kun da kai shi ne ake jama'a kai kai ne Ê, eh eh ya yi me ifa ma girgi eh eh to gome to in ana jin wani abu a wurin ana yi mutum da yin ya ne kan bangawan ai sai karsa ma ne za ka yi ba abun da za ka kare ka tsora a hannun kakan jesa ko za ka yi numfashi go galiban da numfashi ake nema ne to wannan bai zama kila akwai numfashin da yake kila ba za a ji shi ba amma wancan kallon wayannan alamomi ka ga yankewansa wajen numfashi kila ana iya can wajen numfashi mutum da yan katsayo ko ina ka taba ya yanke na farko kenan na biyu buɗewan ido na uku sakin laifi na hudu faduwan kafafuwa na biyar tafin hannu ya tafi hanci ya karkace ainihin jikin jiyar da ta waje eh, ainihin kuma ya fake fatan da fiska kai kai ne ta shafe taufa daɗa wannan akwai alama ya mutu saboda domin mutum ne bai mutuwa da wuri akwai wanda zai samu wanda dama abubuwa sai an hada su su kwanan kila bai mutu ba duka ana iya ganin wa'annan akwai gawar da duka in an hada wa'annan sai an bashi a kwana saboda zai yi bai mutu ba akwai nau'in mutuwa in ya mutu irin wannan nau'in ba a farin binne shi akwai nau'in mutuwa za yi faɗe mana shi nan gaba. ba fa'ida ta uku min alamatil bashari lil mayyiti daga cikin alamar dan adam ga mutuwa an yi eh? bushara kai subhanallahi min alamatil bushara, babban kenan daga cikin alamomin bushara lil mayyiti an yasfarra wajhahu fiska ta fari Ka yi jajajaja haka ta yi fari ko baki da za ta yi haske wa ya a riko jabe na hu wannan har lokacin mutuwa ka ga ya canza ya zama kyakkyawa wa ya a riko jabe na kuncin sa yi gumi alaman bishara ne wata zarfa a idan hu ɗan hawaye ya zubo a idon shi dumawan aina wa idonsa ya zubo da hawaye uku kenan wa min alamati su'i daga cikin alama mummunan mutuwa ya zambillah an ta hamarra idanhu idon sai ja jazo wa tarbada shafatahu leɓinsa su burkuce su ɓaki sai irin wani nau'in tun da irbadi su burkuce su ɓace haka waya gitso ya yi kyakyari ta gafel bakare kama irin kyakyarin ɗan raƙumi wurin mutuwa to fa wannan mafi yawanci sai illa masha Allah ido ya yi ja leɓe ya juye ya yi tarbidi kuma gashi yana kyakyari irin kyakyarin ɗan raƙuri والبكر بفتح الله هو الفتى من الإبل أنا قومي النبي وتربد تأكد تربد شفتاه معناها تميلان إلى لون القبرة leɓen ya juya ya yi wani baƙi-baƙi lakiyaye ko shi ne leɓe masu shaye-shaye za ka duk masu shaye-shaye za ka ba sa rabo da laifi ko immigration a kan hanya ko menene ko kuma yan me e me me el menene eh e ko kai ku je ku rika ku siya abin ku wani abu wani abu yalɗi kun e. da ba na ganin sa to za a ga cikin mota sun sun laika su kai ka ku kai ma ku kaga sun koma gefe da su ina da karka ina menene da ka in ka biya za ka masu yake masu bakin laifin na za ka fi masu wasa da saboda kanan shi ma irin wannan bakinsa ko zai yi bileɗinsa zai yi baki-baki toka-toka shi ne ainihin tarbadda bila ni ila launin gubara ya zama gubara-gubara kafa-kafa haka abu wannan shi ne daga cikin alam mummunan suka a takaice dai babin eh, abun da ake so bayan mutuwa ko kuma du'a'i bayan mutuwa da kuma aka samu riban wayanan abubuwa to kaga wannan duka ahalul mayyiti idan mutum zai mutu ya kamata ana zuwa kusa a ga me ke musamman dai mutuwar da ta shafi mutum ainihin amma su masu jinya kuma za su fi kowa sanin wannan hikimatu talyinil mafasili hikiman lallan kwasa lausasa gaba mahaɗan gaba buwa a ja hannun a miƙar da shi a juya inda ke juyuwa a hannun a nan wurin a lankwasa shi a haɗa sannan nan a zaɓa a miƙe a juya shi inda ke zuwa baya a kai shi gaba haka wannan ma a yi masa haka wannan ma a yi masa haka ƙafafuwa a tara su a turo cinyoyinsa zo kan cikinsa kafan kuma ta haɗe da cinya sana a miƙar da su haka musamman wanda zai kwanan keso ya kamata masu kwanan da shi su tsaya da shi a haka don an sake ba haka ba kafin safe ya zama gungume ya zama gungume to wannan hikiman yin haka قال المصنف ايه ايه ايه ai an riga an gama kuma ba magana ba zai biyu ba sai da Allah zai iya zai iya miƙa ta shi wani yin sandara ta kai sandarewa ba zai ruwan da yi ba aiki na ce idan sandarewa ta kai sandarewa ruwan da ne baya aiki sai dai in bai daɗe ba da fara sandarewa amma da ruwan ne zai iya ta da shi mun bai ba yi nisa ba amma ya riga ya nisa sai kuma da dole aka ba kai shi to amma nan ana da kafin ya kai ga wannan na ya kamata a dinga masa eh eh wasu ai baiwa ce kuma wannan kaga wannan wannan ku ba kowa ne ba yanzu ba ka gani akwai sami da shekara arba'in shekara shuhada ubar arba'in da wani abu ko da shi da neman wani inda aka an haɗa shi da abokinsa na aka binne ƴaƴan sa kake kai mu je mu haƙo wasu mu canza baban mu kawai mu gyara wancan ma mu raba su tunda wancan kamar nau'in gajiya yi. an yi faɗa an yi ta kyau da aka ga dinga haka ramuka ana zuba su a ciki da suka je suka haƙo suka san da shi yana nan hannunsa ya baro inda shi ya yi haka akan wani rauni a jikin wani sauran da kai masa suka kama hannun hannun sai ya balle sai jini suka saki hannun sai koma jikinsa za a iya lankwafa shi za a iya abun na ɗansa rawai na yan baiwa ne gama muna ganin muna mu'amala gaba da kawai tunda ba za ku bar mamacin kuma kila ko dan baiwa ne ko ba dan baiwa ne ba a yi masa kawai aula sa arba'in da wani abu amma ina nan yadda ke haka faran da aka yi masa tunda a faɗa ne faran da aka yi masa ya ɗauko hannunsa ya sa hannunsa a akan ciwo aka ja hannun ya mege ka su ma yaran ba su da tsoro suna sakin hannun sai ya tafi kuma ya mutu abu da ya cikin rami ba to haka hmm? abin da janyo arba'in da shida ma baka ruwa aka hako. kuma da wannan abin na ɗin a akwai yan ruwan da ban sunwa ushu hada ubadar ne a hudu eh to wannan wani abu ne kawai na sirri ne a karkata a ji wannan dai talyinul mafasilihi bi rifqin kaga namu ba za mu bari ya hanga ba وقال قال المصنف رحمه الله wa talyinu mafasilihi bi rifqin haka lallan an saka ba a hankali shi masu wannan gashi ma ba kusan haka ce ba wanda yake kada ne ba sai da ake ba amma dai tun da zai gaba ce ake ta nema ta ne ko sai dai za a gare ka fa ya faluna na Na san na motsa jiki yadda ake lankwasa hannu wajen motsa jiki da sauransu amma aka ce ai don mai motsa jiki ma irin wannan abin bai fai samun sauransu wa ma yustahabbu fi'luhu bil mayyit daga abubuwan da ake son aikata shi da wanda ya mutu ba da tahaqquqi min mautihi mumarasatu amaliyati ci gaba da aikin talyinu mafatilihi lallan asa babuwarsa, wa asabihi da jijiyoyinsa ma dama damu fi uruqihi har dai jini na nan bai san dare ba sakhinan wa zalika kai la ta'i baka don kada ya kankame ya bushe wa bitali ya asiru ala zakilihi da nan zai wahala mai wanke shi talino taka libuhu juya shi wa kar'u bihi da cire kayan shi wa ma'alumun annal aroka sananne ne jijiyoyi wal asab nau'in jijiyoyi ne tamtaddu inda khurujir ruh suka miƙe in rai ya wa kaifiyatu zalika yadda za a yi wannan abu an yaqbida asabi al-mayyiti a riƙe yatsun mamacin waya basu tuha ya buɗe su marra ba da ukura tun da ƙarshen ta hannu ya tsaya haka sai ka bi da su sai ka lamu ƙasa su sai ka miƙar da su daga nan har kai ga kai ga hannun wa zira aiki ya lallan ƙasa zira'insa ala a akan daga zira'i a hana shi da damsu a miƙe shi da bi nafsi tsarika a hankali sun mai ta kai daga nan ya lanƙwaso da ƙaurinsa ala fakhidaihi akan cinyoyinsa wa fakhidaihi cinyoyinsa kuma ya tura su ala batanihi Kada shi yana rigingine kenan in ka lankwasa ƙwaurinsa zai haɗe da cinya in ka tura cinya za ta haɗe da jiki in ka ja za ta iya miƙewa ƙafan, marra ba da ukura aidan lakin da riskai وكل ذلك يكون بلين ولطف وخفة دا هنكلي في الشد والتليين حتى لا يتعدى الميت حتى إذا عندما إمامة بذجتها من ذلك قال الشافعي رحمه الله ورأيت من يلين مفاصله ناقا ميلون قصا ميلون صدباب دبابوها ويبسطها لتلينا don su yi laushi wala take suwa ba za su yi sandare ba an ibn abi mulaikata radiyallahu anhu qala awsa abdurrahman ibn abi bakr radiyallahu anhuma idza ana mittu innatika fanfadni nafadatan aw nafa ka girgiza ni nafada ka daga ni ka girgiza ka miƙar abu na ɗin na nafadatan wahida ana fadai ne ka jijjiga wannan kusan yana haɗe da wancan Fa'ida eh, fa'idatu rafuhu anil ardi daga shi daga kafa idan mutum ya mutu a kafa sai a ɗauke shi daga kafa a kai shi kan wuri bai tudu قال المصدف ورفعه عن الأرض da ɗaga shi daga ƙafa wa yustahabbu an yuza al ana son a sa matacce ta tahaqqaqana wanda mun tabbatar da min mautihi ala shay'in murtafi'in kasarin kamar misalin gado wa ma sha bahahu da abin da ya kama da shi hatta la tanalahu hawamul arzi hatta yadda ƙwarin ƙasa ba za su shige shi ba ta ga kyankyasan nan da mai san su cikin abun na ɗansa ko bakinsa da ka ga ina ma irin abun nan ina eh, wani buruzan nan kana tsira ka ɗan buruzu na shiga makarkashin ƙafa kai sun ba mutum ba yana turawa eh kan gado eh, inda ya mutum ba eh a fashi a kan gado kuma maganin saboda kwari saboda kwarin kafa kaga kyankyasai kaga yana kan gado zai yi sauki buzu zai zai yi sauki shine hawan wala yusri'u ilayhi al-fasad ba za su ainihin wala yusri al-fasad ilayhi sannan kuma lalace ma ba zai sauki gare shi ba mu dai baya kan baya kan kafa in yana ƙasa ya fi sauri lalacewa fa ya salahu lahu at-tashwihu ya samu muni wa nahu wa nahnu shar'a bil muhafazati alaihi ana neman mu mu al'umman annabi ko kuma ɗan uwan wanda ya mutu tsinan da tsare shi dafa ne. ya kamata a kiyaye jikinsa kafin abin ne shi kada ta kai ya lalace عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما فرج من جهاز رسول الله دعك كما شريع النبي يوم الثلاثاء وضع على سريره ذاك فاشع كان قدرها في بيته على عشر قلنا قوم وشي هكذا نعم ايه na gane kyanta makarantar su a ɗora ta kan wani tunda makara tana dab da ƙasa kuma makara galibanin kusan hawan ƙwari ba zai wahala ainihin da yawa ba eh, tun da makaran za ka iske wata kamar ta asibiti a fili ta ke ma irin ta tana da ɗan akwati-akwati haka to amma ne ba wuri ne wanda zai hana ƙwaro hawa ba an sashi kan makara samu wani wuri mai tudu a sashi na malam eh eh eh ko an yi haka shi ne wannan yake magana idan an wanke shi a wanke shi kaga sa tsora shi akan tudun dai tun da kwarin nan za ka yi ke, burodi za ka kudure sai ka ganga kwaro a ciki karan sai na shiga ka kudure shi ka gudu da in ya saka ya shiga ya shiga sai ga shi a ciki zo da kana idan ma an haɗa shi an yi menene a ɗauke shi an sa shi akan makarata abokan don a ɗora shi a kai ko da lokacin ana ganin gadon na zama na mutane hmm? sai aka ganin kamar tsakiyar da a bikin da shi ne eh? eh, to gadon na za a a kwanta ne a kai na kwanciyar mutane kuma gadon shi ne kuma da dama dai ka samu aka irin wannan mutu aka ake aje shi a tsakar ɗaki sai dai da dama kewaye shi ake a kwana a wurin amma ba safai ba sai dan gata shi a wanda bai da ta rufe kofa ake ta fawo shi nan eh eh kwa da kowa mace ta yi wa mace namiji yawa namiji sai dai mutum zai wa matarsa ita matar ta wa mijinta kowane za a masa ka don rai rai ne jiki jiki ne eh. hmm? talakai ne eh. a kyale eh a wannan duk babu komai a yi ita kalmance a yi kalmance a yi amma dai ita ma in an ƙana kamin kila ba mamaki ciwo ya dake shi tunda inna lillahi wa kaga inna hadha alwaja'u wa hadha almusiba min Allah wa ana ilayka arju kaga ba kaman wancan jaddada kalmar shahada ba yace inna lillahi ko ce subhanallahi sarki da duk da haka dai amma kafin kalmar nan ba ta da tabi da ita sama da kafa ta tsaya ba ba ta da makamanci da ka yi wata kalma yi ba mai wani ke ba dai a fashe jaddada masa a fashe fa mai fashe kudi nan eh yayi a ah, babu wani abu da yake faɗi shi zai shiga wasu faɗi yi ya iya ci gaba da masa du'a ya ci gaba da tasbihi ya ci gaba da abun da ake yi a kowane lokaci amma babu wani du'a'i musamman na kwana da gawa babu shi illa kawai an san ya kasance mafi kyawun hali kuma hatta wannan janyo ba a san mai haila ta zauna a wurin sannan mai janaba ma ba za a zauna a wurin ba ko da a cikin haka haye bacci wata janaba ta zuba masa auren mumkin ya samu mani ya tashi je ya wanka ya tashi a wurin kuma abin da ake yi zai ci gaba da yi musamman dai abin da ake saurin wanda wata du'a'o'i in abin da ya shafe shi ne nasa ko na mutum ko tasbihohi shi na da amma babu takamaimai mutum zai zo zai iya yin bacci ba da ba za a ce sai dai wani wanda in mutuwa sai mutuwa mutum bai yawanci haka Allah kulmuwa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين